nan kuwa ki shigo kake ji komai lafiya daga ina lafiya ne? lafiya nan daga ina to kuma wannan jakar ke kika aje ni koko ko ni na aje ki a kai ka aje ni ba ni na aje ka ba amma dai na ganka ne da jaka ga kuma mace na biye da kai daga ina To bacewa ta yi. Bacewa. Eh bacewa ta yi. Bacewa kamar yaya wannan katotuwar macen ka ce bacewa ta yi? Shi ya wanke da bincike haka. Katotuwa ba ko a gari ba ne bacewa. Shuru radiya. Shuru radiya. Gaskiya ne. Nan gidan za ta zauna kenan? Ina zuwa. Ina zuwa. Da ka shigo wata ma kenan ina magana tana maida mini da amsa? mafiya La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ba wace aro ni dake ni ke. Kai ke aure na to amma kuma wannan abun ban gane ba. Saboda na ga daga dalarta ta shigo cikin gidan nan. Ni na ce ta shigo haka. A oke kai ka gaya mata? Radiya. Ki abin ne ke so. Yarinya ce ta bace. Saboda Allah. Wannan ce yarinya? To a cikin tuwon mace kana gaya mini yarinya wai wannan wani irin magana ne kake yi kamar ya yarinya. Radiya. Ai yaro na bayan uwar shi. dauka ne. Ki shiga da su ke. Wallahi ba zan dauka ba. Ba za ki dauka ba. Ba daki na ba. an ce a karama bako shine ke ba za ka karama ba zan karama ba saboda ban san karatun da ka gama mata a waje ba da har ta shigo take min girgijen girgije a cikin gida ina magana tana mai da mai dariya girgijen ne ke so yawa yawa wannan zama a cikin gidan nan wannan jaka kuma ba dai daki na ba sai dai ka san inda zaka je ka kai ta amma dai ba nan dakin ba Radiya Radiya An kuma an wuce kai ka gaya mun. Me haka? Mun iskanci ne ko wannan? Oh, da yan cikin ka. Ni ba za ki ba. Da yan cikin ka. Da yan cikin ka. Na sani. Ba zan ga inda za a kai wannan jaka a cikin gidan. Zan ga inda za a kai wannan jaka a cikin gidan. Ta ɗauka. Kar ki sake. ki sake ki bar ganin ki kamar. Shiga Shiga. Me gida Shugabanta. <laughs> mai gina Bani da wani buri da ya wuce mahaɗi haɗi yanzu yanzu nan. Ina ƙofar gida kuma ni yanzu kai nake jira. Dan barin yi amfani da ta. To, ina jin ka. Assalamu ah, alaikum. Da farko sunana Abdul D Malam. Ina tallata maku shirin mu mai suna Bi ta da kulli web series. Wanda za mu rika sakin shi a duk ranar Laraba da karfe takwas na dare. A YouTube channel ɗinmu mai suna D Malam Concept da kuma Ismail Maigana da sauran YouTube channel. A duk wani mai YouTube zai iya ɗauka ya ɗora fim ɗin nan a cikin channel ɗin shi in dai ya rage ko ya ƙara. Mu ba matsalan mu bane karɓo shi kawai ga al'umma muke bukata ko ba haka ba. Sosai ma kuwa. Bi ta da kulli web series. Kai, kasa sai Allah, Nigeria sai Allah.